فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد أظهر الصحابة في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أجل صور المحبة ففي غزوة أحد لما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أصحابه بأنفسهم وقدموا أرواحكم رخيصة لحماية نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا طلحة رضي الله عنه كان يتر كان يترس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه من سحام العدو ورميحهم وكان يقول بأبي أنت وأمي لا تشرف لا تشرف لا تش لا تشرف يصيبك سهم من سهام العدو نحري دون نحرك متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ولما اشتد الرمل وكاد أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه طلحة بيده فعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال رأيت يرى طلحة شالا وفي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رواه البخاري أيها المسلمون هكذا ترجم الصحابة رضي الله عنهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أخذنا نستعرض مواقفهم المشرفة وكلماتهم النيرة نيرة في التعبير عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لقال من المقام قد كانوا لا يصبرون عن رؤيته والجلوس معه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في الأوسط وحسنه العلباني عباد الله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجردة ليست مجرد كلمات تقال أو قصائد تلقى بل حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بحديثه وطاعته فيما أمر وعبادة الله بما شرع لا بالأحواء والبدع فالمحب حقيقة هو من قدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر غيره لم تسرفه الأحواء عن السنة الغراء ولم نحرفه العقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبة النبي ومتابعته في هديه وسننه فيهما الحياة الطيبة والسعادة العبدية في الدنيا والآخرة لذلك قرن الله تبارك وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله في كثير من الآيات وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فحين ادعى أقوام محبة الله عز وجل أنزل الله تبارك وتعالى اختبارهم وامتنانهم لبيان صدق لبيان صدق محبتهم وابتلاهم بهذه الآية فقال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لذلك قال حسن البصري رحمه الله تعالى لا لا تغتر بقولك المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بحديثهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناجيهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كانت مقصرا في العمل بارك الله لي ولكم بهدي القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa ina yi wa kaina da kuwa sai da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin shine mafi alkhairi da bawa zai rike ya samu rabauta da tsira a rayuwarsa ta duniya da lahira wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ya ƴan uwana masu daraja khutuban mu ta yau dori ce akan khutuban mu ta satin da ya gabata yayin da muke bayyana tsananin so da kauna na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadda suke nunawa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam so wanda yake na haƙiƙa so wanda yake na zahiri so wanda yake cike da gaskiya so wanda yake cike da imani mun bayar da wasu daga cikin misalai na tsananin yadda sahabbai suke nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so suke nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna da yadda suke fifita shi fiye da komai fiye da kowa fiye da dukkanin abin da suka mallaka da yadda suke fansar da rayuwarsu domin ba da kariya wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu shakka babu wanda zai iya yin wannan soyayya sai wanda yake da so a cikin zuciyarsa haƙiƙanin so na gaskiya ba so na roman baka ba ba so iya na doron harshen da baki ba a so wanda ya haɗu da jini da zuciya da hanta wanda ya ratsa ɓargonsu da ƙasusuwansu su ne sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tarihi ya bayyana mana yadda rayuwar sahabbai ta kasance a cikin yaƙoƙin da suka yi tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da irin yadda suka dinga bada da kariya da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suna taka tsantsan suna gudun dukkanin wani abu da zai iya kaiwa ya kawo ya taɓa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ballantana ta kai ga arihin wato ya cutar da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ba wa manzan Allah kariya a dukkanin yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar tare da su sun fansar da jinanansu da rayukansu da jukkunansu domin su ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya sun gabatar da rayuwar annabi fiye da rayuwarsu sun fansar da jinanansu an zubar da shi saboda kar jinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuba a ƙasa daga cikin misalai akwai talha bin ubaidullah Allah ya kara mishi yadda sahabin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma sannan dan gwaggwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwan annabi ne na jini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa addu'a addu'a wadda take mai girma manzon Allah ya ce Allahumma saddid ramyatahu ya Allah ka keta masa harbinsa a duk lokacin da zai yi wa ajib da'watahu ya Allah ka karba addu'arsa a duk lokacin da yayi yasa malaman tarihi suka ce tunda Talha yake a rayuwarsa bai taba daukan mashi ya seta wani abu harbi ya jefe shi da wannan mashin ya yi misin tagar ba sai ya same shi bai daukan kibiya ya sa ta a cikin kwari ya dana ya harbi wani abin harba ba a ce ya samu wannan abin bai taba misin tagar ba saboda manzo Allah ya masa addu'a duk lokacin da ya daga hannu ya roƙi Allah abu sai Allah ya amsa masa wannan abun ko menene da manzon Allah ya roƙi Allah ya amshi addu'a Talha shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alfahari da shi in manzon Allah yana cikin sahabbai idan ya hango Talha da Ubaidullah Allah ya kara mishi yadda zai miƙe ya miƙe ya kalle shi ya kalli sahabbai ya ce waye isa ya nuna wani kawunsa ni gana wannan ya taho inda wanda yake ji yana da kawu to ya nuna ni dai gana wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kaunar da yake yi wa talha a lokacin yakin uhud tsalha yana daga cikin sahabban da suka bawa manzon Allah kariya wajen ganin babu wani abu na cutarwa na duka ko na sa'an takobi ko na mashi ko na harbin kibiya da ya zo inda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake Allah Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa bi abi wa ummi ya rasulallah. mahaifiyata da mahaifina su zama farko a gare ka ya manzan Allah a yau yace babu wani abun cutarwa na haɗin kibiya ko mashi ko tsara da ya ya iso inda kake mata ina raya manzan Allah haka Talha ya tsaya a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana ƙoƙarin kare manzan Allah daga dukkanin wani tsara yana ƙoƙarin kare shi daga dukkanin wani jifa na mashi ko kuma wani harbi da kibbau haka ya gushe a tsaye ta hagu ta dama shi kaɗai yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya bai farga ba ya kai bara ɓangaren ainihin wato hagu ya kare wasu kibbau da aka harbo gaban da Allah sallallahu alaihi wasallama yana juyowa ɓangaren baya ɓangaren dama sai ga wata kibiya ta yo ce ta nufo inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake takobinsa yana hannun dama garkuwarsa tana hannun hagu ya tare haka yana juyowa ya ga kibiya ya ɗago garkuwar ya yi haka ya tare yana ganin kibiyar za ta iya zuwa inda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake haka ya kukan kura ya ɗaga hannunsa ya tare wannan kibiyar ta soki nan ɗinsa jini ya tsinke sanadiyar da hannunsa ya ainihin wato tsiyaye ya tsotse kenan shi yasa ɗin daga cikin magabata Ais bin Abi Hazim Allah ya ƙara mishi yadda ya ce na ga tsalha ɗan Ubaidullah hannunsa na dama ya tsotse ya shanye ya tsotse ya shanye ya ɗage ya yi sama alamar hannun ba shi da wata mamora ga shi dai hannu ne amma kuma ba shi da wani amfani kuma tsinke tsalha baya iya ɗagawa da shi sai yake tambaya ya ce kun san me yasa hannun tsalha ya zama haka ya ce hannun tsalha ya zama haka ne saboda kare kibiya da aka haifo harbo manzan Allah da ya da hannunsa ya ce sanadiyar hannun nasa kenan da ya tsinke la ilaha illallah wannan ita ce soyayya abdurrahman bin auf Allah ya kara mishi yadda lokacin yaƙin badar ya ina tsaye a cikin sahu na yaƙi ana jera mu ana dabba za a fara yaƙi Yace ce na duba dama na duba hagu sai na ganna a cikin wasu ƙananan yara wanda da ganin yaran nan abdurrahman ya ce ba su daɗe da balaga ba suna daga cikin yaran da manzo Allah yake cewa ku ɗaga hannunku in an ɗaga an ga gashi sai a ce to da alamar wannan ya balaga jika tafi yaƙi da kai yace irin waɗannan yan kwikwiyon yaran ni gani yace sai na ji ina ma dai a ce a tsakiyar dattijai yan uwana nake zan fi zagewa na yaƙi yadda ya kamata yace amma waɗannan yaran yinan yinan ma ya ishe ka da su yace ina tsakiyar wannan tunanin na in zame in koma cikin manya sai na ji ɗaya eh, ya ja ni ta hagu ɗaya eh, ya ja ni ta baya ta dama ya ce na juyo na kalli wannan kafin da mai magana wannan ya ƙara jana na ƙara juyowa kan na mai magana wannan ya ƙara jana Ya ce sai suka rikita ne sai na ce me kuke bukata ne ya ce sai yaran suka haɗa baki su biyun suka ce ya baffan mu ka gaya mana shin kasan abu jahal talha ya ya ce sai na kalli yaran cikin mamaki ya ce me ya shafe ku da abu jahal me yasa kuke neman sa ya ce a tare yaran suka ce wallahi neman sa muke saboda mun ji an bamu labari ya cutar da manzan Allah ya zagi manzan Allah yau idan Allah ya haɗa mu da Abu Jahal inuwar mu ba za ta bar inuwarsa ba sai mun kashe su ko kuma shi ya kashe mu yara ƙanana masu ƙananan shekaru abrahman ya ce na ɗaga kai na duba na duba na hango gogon daga can na ce su wanda kuke nema can ya ce waɗannan yaran ƙanana su suka fara yin kukan kura suka afka cikin rundunar kafurai. suka dira kan abu jahal dan abdurrahman ya ce ba su bar shi sai da suka kai shi ƙasa sun yi mai mugayen tsara ya je ƙasa yana numfashi da ƙyar ainihin wato abdullahi bin mas'ud allah ya ƙara mishi yadda ya hango shi alamar yana numfashi sama-sama haka abdullahi bin mas'ud ya tsalle ya dira a kan kirjinsa ya ɗaga kai saboda girman kai da ƙagawa yana numfashin mutuwa amma sai da ya izgiri ya ce ya ruwa ayyal ghanam ya kai mai kiwon awaki ka hau kan wajen da baka cancanci ka hau bakan kirjina haka abdullahi dan mas'ud ya sa takobi ya tsinke masa kai da aka gama yaƙi yaran nan suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowanne a cikin su yana cewa ni na kashe shi ni na kashe shi manzo Allah ya ce wa kuka kashe ne kuke murna suka ce mun kashe Abu Jahl ya Rasulullah wanda ya dinga zajin ka yana cutar da kai manzo Allah ya ce mu ga takubban ku kowa yana ni na kashe shi ni na kashe shi manzo Allah ya karbi takobin wannan ya duba ya karbi ta wannan ya duba yace duk kubin ne kuwa kashe shi hajiyar da yara suke kokarin bawo manzon Allah kariya Abdullahi bin Rawaha Allah ya kara mishi yadda wata rana ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana cikin masallaci bai karaso masallacin ba yana daga nesa sai ya ji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ijilisu ku zauna daga inda yake a tsaye ya daga kafarsa bai sauke ba sai ya koma ya zauna alhalin Manzan Allah ba da shi yake ba da na cikin masallaci yake daga can Manzan Allah ya gano shi daga nesa Ya yace ya da rawaha ya ake ka zauna a nan ya ce ya rasulallahi ji ne ka ce ku zauna sai na zauna manzo Allah ya ce Allah ya kare Allah ya kara ma kwaɗayin yi wa manzon Allah da Allah da'a ta konan ku su gani ba da kai ba me ya kawo wannan so da kauna ka abu bin malik Allah ya kara mishi yadda yana bin wani mutumi kuɗi suka zo ana ta cece ku ce ana ta cece ku ce ya rike wannan mutumin ya sa mai lokaci ɗaya biyu uku ya iya bashi kuɗinsa bai samu ba har aka zo suka haɗu a masallaci ka ya rike shi yana wallahi sai ka bani kuɗi na ba zan baka ba har maganganunsu suka ɗaga daga Allah yana cikin gida ya jiyo hayaniya ya leƙo, ya fahimci ga abin da ake magana a kai manzo Allah ya ƙwalla wa ka dan Malik kira ya masa haka alamar ya raba bashin biyu ya yafe rabi a bashi rabi yace fa'altu ya rasulullah na yafe rabin ya manzan Allah ba musu tare da cewa kuɗi ne masu yawa manzo Allah ya ce to kai je ka nemo rabin kuɗin sa ka bashi haƙƙin kan haƙƙin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take bayar da labarin wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya samu manzan Allah a cikin gida ya ce ya ma'aikin Allah wallahi na fi son ka fiye da kaina na fi son ka fiye da mahaifina na fi son ka fiye da iyali na gaba ɗaya na fi son ka fiye da ‘ya'yana na fi son ka fiye da kowa ya ce wallahi ya rasulallah, idan ina zaune na tuna ka ya ce ba na iya samun nutsuwa har sai na taso daga inda nake ko ina ne na zo na ganka da ido na sannan nake samun nutsuwa ya ce ina son ka ya manzan Allah ya ce amma ina da tashin hankali guda ɗaya ya ce wani lokacin sai na tuna mutuwa zan mutu ya ce na san idan na mutu kuma watakila ba zan ƙara ganin ka ba ko na shiga aljanna ya ce domin kai kana cikin annabawa da siddiƙai da salihan bayi ya ce ni kuma wataƙila matsayina ba koman koman ne ba sai ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shuru ya ce da shi komai ba har sai da Jibril alaihi salam ya zo ya saukar da wannan aya ta da cikin suratun nisa suratun nisa Allah ta'ala ce wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce dukkanin wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a to ranar alkiyama Allah zai ɗaukaka darajarsa zai kasance tare da annabawa zai kasance tare da siddiƙai da shahidai da kuma bayan Allah na gari wannan sahabin sai ya ƙara fashewa da kukan farin ciki domin ya san in yayi wa Allah da manzansa da'a zai kasance tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato aljanna ya ƴan uwana masu albarka mu sani cewa soyayya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba wai kadai kalma ce a baki ka furta cewa kana son manzon Allah shine ka cika wanda yake son manzon Allah ba a'a idan kana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dole sai ka kasance mai yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyayya mai yi wa manzan Allah ɗa'a mai bin shiriyar manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallam mai bauta wa Allah da irin bautar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da ita domin duk wani mai so haƙiƙanin so za ka gan shi yana biyayya ne ga wanda yake so sai sa wani mai iya magana ke cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda yake son wani in dai wannan son so ne na gaske to za ka gan shi yana biyayya ga wannan wanda yake so ɗin za ka gan shi yana bin umarninsa za ka gan shi yana masa ɗa'a za ka ga yana kwaikwayonsa yana yin abin da ya ce ai yana barin abin da ya ce a bari a ce ba kawai a baki zan ce ina son manzan Allah shi kenan na zama mai son manzan Allah ba a'a Aikina ya yi kama da aikin manzan Allah aiki na yayi kama da aikin manzon Allah rayuwa ta yi kama da rayuwar manzan Allah ibada ta ta yi kama da ibadan manzan Allah ana gani na inda manzan Allah ya ce aje ba a gani na inda manzan Allah ya ce kar aje qadi iyad alaihi rahmatullah a cikin littafin shi a shifa bi ta'rif huquq al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi littafin a shafa ya lissafa waɗansu abubuwa guda hudu ya ce su ne son manzan Allah son manzan Allah da muke magana a kai ina son manzan Allah kana son manzan Allah muna son manzan Allah gaba ɗaya azu iya da ce baka cika mai son manzan Allah ba sai ka cika waɗansu shari'a sharaɗi na farko ya ce ɗa'atuhu fi ma amara yi masa ɗa'a a cikin abin da da umarni وتصديقه فيما أخبر نبي فجزب شيء أشكر أبين ديبان العباري واجتناب ما نهى عنه وزجر نأكو كنيسان شاء أبين ديحانا كو أبين ديقر قلي أكسا والله يؤمد الله إلا بما شرع يتي أبو نحبو karka yadda ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta yace cika waɗannan sharuɗa guda hudu sune san manzon Allah shi yasa lokacin da sahabbai suka dinga suna son manzon Allah suna son manzon Allah suna son manzon Allah sai Allah ya jarrabe su ya kutile su da wani al'amari ya gani shin da gaske suke son manzon Allah din shine Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske ne kuna son Allah kamar yadda kuke faɗe fattabi'uni to ku bi ni ku yi abin da na ce ku bar abin da na ce ku bari yuhibbukumullah kuma sai Allah ta'ala ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku zunubanku kada mu rudu da cewa manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ka ce aini ina son manzon Allah saboda son manzon Allah na ma na ma'aiki ake ce min ko na annaba ake ce min in ba kai koyi da annabin ba wallahi ba kai babu shi duk yadda za a ce ma na ma'aiki wallahi in baka koyi da ma'aikin babu kai babu ma'aikin ya ka wai da awa ce kadai ba shi ya sa al'imam Hassan al-Basri Allah ya kara mishi yadda yace karka rudi da fadin annabi cewa al-mar'u ma'a man yin aiki yace inna man a Ya yace duk waɗanda suke son waɗansu mutane za ka ga suna bin su suna bin hanyar da suka bi walan talhaqa al-abrara hatta tattabi'a atharahum yace kai da kake da awar soyayya kuwa ba za ka taɓa haɗuwa da waɗannan tsarkakaccen mutanen da kake so ba annabin da kake so da sahabbanka da kake so ya ce ba za ka taɓa haɗuwa da su sanye maka amfani ba har sai ka bi kukakin da suka bi wata a kuza bi hadihim ka kuma riƙi shiryarsu abin da suka rayu a kai na addini ya zama na akan kake rayuwa wa taqtadi bi sunnatihim abin da suka bi na sunna ta annabi kai ma ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yan uwa ana sunna sunna sunna duk inda ka je kana hura hanci ni ahlus sunna ne ni ahlus sunna ne shin yadda sunnar manzon Allah take aka kake yaya sunna take yaya ake bin sunna kana da awar kai ahalus sunna ne kana kaya kana da awar kai ahalus sunna ne kana yaudara kana da awar kai ahalus sunna ne kana cin amana kana da awar kai ahalus sunna ne kana ha'inci kana da awar kai ahalus sunna ne kana zamba kana da awar kai ahalus sunna ne kana cutar da al'umma ba haka sunna take ba ba haka manzon Allah ya koyar ba ba haka manzan Allah ya koyar ba ba haka sahabbai suka yi ba ka shiga rayuwar sahabbai ka ga sunna malam Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda sai da kai ta kawo ɗan uwansa sahabbai da tabi'ai almajiransa suna cewa muna jin tsoro fa kar taɓin hankali ya taɓa Abdullahi ɗan Umar saboda me sunna sun zo wucewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen wata bishiya reshen bishiyar ya karyo ƙasa haka manzala sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya tsugunna ta wajen ya wuce bayan shekaru Allah ya bar duniya bishiyar an tare ta abdullahi dan umar ya zo wucewa ta wannan wajen bishiyar yana zuwa daidai gurin da manzan Allah ya duka ba bishiyar babu reshen amma sai da ya duka ya wuce suna tafiya da manzan Allah manzan Allah ya ce ta manzon Allah ya yi gaba ya je ya tsugunna a wani waje ya ce wallahi ban san me manzan Allah ya a wajen ba amma tun daga ranar in ya zo wucewa sai ya je daidai inda manzan Allah yake ya tsugunna kawai ya tsugunna ya miƙe saboda me sunna ya sake mishi da kabi da nasiru sunna ya fi kowa bibiyar sunnar manzan Allah duk abin da manzon Allah yake so Anas Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana mun je wani waje tare da manzan Allah aka kawo mana abinci a cikin abincin da akwai kabewa ya ce sai daga manzan Allah yana tsinta kabewa yana ci yana tsinta yana ci ya ce wallahi tun daga ranar na ji a kayan abinci babu abin da nake kauna kamar kabewa sai da sakai ta kawo wata rana kawai zai je ya siyo kabewa a zo a dafa masa ya zo na ya ci saboda manzan Allah yana cin kabewa waɗannan su ne ahalus sunna na gaske ba ni da kai masu ƙaryar sunna ba wannan so ne da manzan Allah suke yi masa ba mu kai ga yin maganar yadda suke bin umarninsa ba ba mu kai ga maganar yadda suke hannuwa da haninsa ba akwai sahabi daga cikin sahabbai a rayuwarsa babu abin da yake so sama da tafarnuwa yana son tafarnuwa wata rana ya samu ya je kasuwa ya siyo cinyar akuya ya kawo matarsa ta dafa wa annabi dafuwa mai kyau bala irin dahuwan nan ta musamman a cikin dahuwar aka ta tafarnuwa saboda yana so tafarnuwa tana da amfani da dama aka kai wa manzan Allah wannan abincin yadda aka kai wa manzan Allah abincin nan aka aka ko abincin aka dawo da shi kudin yatsa manzan Allah bai saba sai hankalinsa ya tashi ya garzayo to wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah an kawo maka abin da kafi so a cikin abinci a cikin nama shine cinye bata akuya yace amma yadda aka kawo ya rasulullah haka aka dauka ba ka sa hannu ba manzo Allah ya ce eh ban sa hannu ba saboda da akwai tafarnuwa a ciki sahabin nan yana masifar san tafarnuwa yace to ya rasulullah shin shin tafarnuwar bai halatta ba ko kuma a'a kai ne a ɗabi'ar ka baka so manzo Allah ya ce a'a cin tafarnuwa ya halatta ni ne dai a ɗabi'a ta bana son ta saboda na son warinta ce wallahi tun daga lokacin da a rayuwa ta ba abin da na tsana sama da tafarnuwa ya ƴan uwana inda nake so mu je duk waɗannan abubuwan fa ba ibada ba ne. idan har za su bar abin da suke ƙauna saboda manzon Allah baya so ina ga kuma abin da manzan Allah zai ce kar ku yi kaza saboda ba daidai bane ba waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ta'ala a haɗuwan mu ta gaba za mu ji yadda sahabbai suke yi wa manzan Allah biyayya a cikin umarninsa in manzan Allah ya ce a yi abu kaza suna yi ko ba sa yi in manzan Allah ya ce ku bar abu kaza suna bari ko ba sa bari hikimar kawo waɗannan abubuwan shine dan mu ji yadda suka rayu da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai mu ɗabbaɗa ma'aikata wani mai iya magana yakan ce fatashabbahu in lam takunu mislahum ta tashabbuha bil kirami falahun yace kai kamanceceniya da su in ba za ka iya zama kamar su ba domin kamanceceniya da mutanen kirki kaɗai ra ne a wajen Allah ya Allah ka sanya mu masu kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن ما هم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله